Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sallallahu ala nabiyil karim. To, ‘yan uwa kama da wannan lokaci fatan kuna cikin kushin lafiya. To, insha Allah a yau ma kamar yadda kuka sani duk lokacin da muka samu lokaci muka samu fursa za mu dinga kawo muku wannan sirrika daban-daban wanda muka san za ku amfana da su. To, a yau ma mun zo muku da wani sabon sirri mai ƙarfin gaske. Shi da sirrin nan abin da ya ƙunsa shine duk wani bukata wanda kake nema a gurin Allahu Subhanahu wa ta'ala in dai ka tashi da aikin nan to babu hijabi, babu katanga, babu wani gini, babu wani abin da ya, da ya, da ya shiga tsakaninka da Allahu Subhanahu wa ta'ala. Domin Allahu Subhanahu wa ta'ala ya ce mu tambaye shi, mu roƙe shi, dom zai bamu. Duk abin da muka roƙe shi zai bamu ne. To wannan sirri sai mutum ya tsaya da kufa ya yi shi tiryan tiryan yadda muka faɗa mishi. To in sha Allahu duk wani bukata wanda ka riske shi kake so Allah Subhanahu wataala biya maka bukatan nan a kai, to ka daure kai wannan sirrin za ka samu biyan bukata. Kamar wani irin bukata? Duk abinda da ka tinkara. Misali, kamar yanzu kai ɗalibi ne kana so ka cimma burinka na jarabawa. To wannan jarabawan ka kufa da wannan sirri. za ka ga abin da zai wakana a cikin wannan jarabawar naka da ƙara dagewan ƙoƙarinka. Kaga idan mutum yana ƙoƙari yana abu to shi ma sai ka harrakawa ya dinga yi. Domin ko Allah Subhanahu wata'ala bai ce ka zauna a guri ɗaya in baka ba. Ka tashi ni kuma sai in ƙara dafa maka. Dole sai ka yi motsi sannan Allahu Subhanahu wata'ala zai ƙara dafa maka. to idan kai motsi kai wannan addu'a to shi kuma Allah subhanahu wataala sai kalli zuciyarka shi kuma sai ya taimaka maka sai ya dafa maka duk wani bukata da kake so kuma kamar kana da wani mai gidanka akwai yara a ƙasa kai ma kana cikin yaran shi to kana so Allah subhanahu wataala ya sa wannan mai gidan naka ya ɗaukaka ka ya zamanto ka fi sauran wa'annan yan uwan naka wannan yaran nashi da suke ya zamanto ya ɗaukaka ka kai ma ka dawo babba a cikinsu an ɗaukaka ka ko kuma wasu abubuwa makamantan haka to duk za ka iya yi ko kana son ka amshi wani abu wajen wani mutumi ko wajen wata mace ko dai wasu abubuwa dai to duk abin da ya shige maka gaba to sai ka dukufa da wannan aikin duk abin da ka saka a gaba matukar ka wannan aikin to insha Allah za ka ga biyan buƙata mujarrabun ne am da farko a kowane rana mutum zai iya tashi da wannan aikin farko shi aikin ana so ka tashi da daddare ƙarfe uku da am afuwan ƙarfe biyu da minti sha biyar. Ya zama zamanto biyu da minti sha biyar kana kan sallah yanka bayan ka je ka yi alwala ka sallah ka yi sallah a biyu ka yi miftahul amal sannan sai ka zo ka fara karanta wannan wannan ayar nan. Sai ka karanta wannan ayar. Wayan surkallahu nasran aziza. wayan surakallahu nasran aziza wayan surakallahu nasran aziza za ka karanta ta um, kafa 878 wayan surakallahu nasran aziza wayan surakallahu nasran aziza za ka karanta 878 za ka karanta bayan ka gama kuma sai ka zo ka yi wannan wurdin sai ka yi sujjada idan ka yi sujjada kar ka ɗago sai ka yi wurdin um, sai ka yi wurdin ya Allahu samad ya Allahu samad ya Allahu samad ya Allahu samad ya Allahu samad sai ka yi wurdin ya Allahu samad guda ɗari da goma sha ɗaya tukunna za ka ɗago kana ɗagowa sai ka ka roƙi duk wani buƙatan da kake nema a gurin Allah subhanahu wa ta'ala za ka dinga yin haka ne kamar tsawon kwana uku kamar tsawon kwana uku ko kwana bakwai yanayin ƙarfin ijabanka yanayin yadda Allah subhanahu wataala zai amsa maka bukatanka da wuri-wuri shi sa wannan ita miftahul amal ɗin take ƙara buɗe ijaba idan mutum bai da ƙarfin ijaba idan yana yi to Allah subhanahu wataala zai bashi bukatan shi da wuri shi sa ake cewa duk abin da mutum zai fara sai ya fara da miftahul amal to idan ka gama kullum idan ka gama wannan aikin da safe sai ka je ka siyo dabino idan ka je ka siyo dabino am wannan dabinan da za ka siyo za ka yi sadaka da shi ne dabinan za ka ware am ware dabino guda talatin da uku idan ka ware dabino guda talatin da uku sai ka yi sadakar shi ƙwaya talatin da uku ake so sai ka yi sadakar shi a kullum in ka in kai sai ka yi sadakar dabino ƙwaya guda talatin da uku insha Allah haka za ka dinga yi har sai ka yi kamar sati daya ko kwana uku ko kwana huɗu. Yanayin yadda ka ka kai naka in sha Allahu zai amsu da yardar Ubangiji. To wannan shine bidiyon da muka kawo muku shi a yau nan. To insha Allah nan za mu tsaya mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mun gode sosai sai ku jira mu a bidiyo na gaba.